Ƙungiyar da ke da 'yan boko, malaman jami'a da masu sarautar gargajiya na Arewa ta kasance kan gaba cikin masu ƙarfafa mulkin karɓa-karɓa tsakanin kudanci da arewaci. Alhaji Tanko ya kasai ya ce tarihin siyasar Arewa kan ɗauki duk 'yan ƙasa a matsayin masu 'yanci ta hanyar kaucewa duk wani tsari na nuna wariya musamman kan ƙabilanci. Alamun zaben da aka gudanar ya samu karɓuwa a Arewa a tabarun Alhaji ya kasai shine yadda jama'a suka karɓi sakamakon cikin lumana. A Najeriya ba abin da ke kawo matsala irin maganar zaɓe. Alhamdulillah yanzu mun samu an yi zaben shugaban kasa ba a kashe daidai da mutum ɗaya akan rashin yarda da sakamakon wannan zaɓe ba Allah ya sa haka za a ci gaba da yi a zaben gwamnoni a zaben ƙananan hukumomi da sauran zaɓuɓɓuka da za a yi ta yi a Najeriya nan gaba kamar yadda ake yi a Ingila ko Amerika ko jamus ko rasha mu ma ya zama haka ake daga wannan taro ya nuna akasarin mutanen arewa suna mara wa tinubu baya kenan a ya dubu ƙuri'a mana ai ƙuri'a da aka duba ba zan baka amsa ba dubu ƙuri'a ta baka amsa nawa ya samu daga arewa nawa ya samu daga kudu shi kuma dan kudu ne shin me kuke so uh, tinubu ya daura daga inda shugaba buhari ya tsaya ne ko ya canza tsarin sai kawo wani abu daban ai ni ban san inda buhari ya tsaya ba saboda ba zan iya baka amsa Shi ma jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar Farfesa Ibrahim A. Madugu na Jami'ar Ahmadu Bello ya ce suna da ƙwarin gwiwar yankin Arewa zai ci gajiyar mulkin na karɓa-karɓa. Ba dan komai ba ne mun duba cancanta har da wanda zai aikata abubuwan da muke so a Arewa ba cancanta kaɗai wanda zai iya aikata abubuwan da muke so bukata Arewa kamar me kamar ɓangaren tsaro ɓangaren noma da ɓangaren ilimi kuma ga cewa mutumin nan ba karamin hoɓasa zai yi ba ba karamin ƙoƙari zai ba har ya samu shugabancin ƙasar Najeriya. Sunana Amina Ibrahim Indala katsina ni ce shugaban mata a cikin wannan tafiya ta mu ƙungiyar mata ta northern alliance mu muka fara zama da zababben shugaban mu asuwaji bola ahmed tinubu da mu ya fara zama a wannan lokacin ne hana ce mishi ni har rubuce rubuce na yi akan irin matsalolin da suke faruwa a arewacin najeriya ya ce abu kaɗan ne wanda za a yi a taimaka ma ƙasar nan inda har za a samu ma'aikata kuma shi shirye yake ma har waɗanda suka fi shi ilimi su zo ya aiki da su don a taimaki ƙasar mutum ne wanda yake son ya nuna bajinta a yi don a ce ya yi ɗin Hakanan kungiyar ta buƙaci 'yan arewa su fito ranar Asabar dinnan don kada kuri'a su ga 'yan takarar gwamna da na 'yan majalisar jiha da suka kwanta musu a rai don samun ci gaba daga tushe. Saman Jamaudo ɗaya ne daga jagororin kungiyar da ke ba da shawarin tafiya kotu ga waɗanda ba su gamsu ba. Domin a Najeriya tun da ake zaɓe tun da muka sani ba wani zaɓen da ba je kotu ba. Ba za a hana su ba saboda me saboda a nan ne ake tsammanin cewa kowa zai samu hakinsa. In za a tuna takwarar kungiyar zauren dattawan arewa ƙarƙashin Farfesa Ango Abdullahi ba ta ɗau matsaya ta kai tsaye na wanda za a zaɓa ba, inda ta bar kofa buɗe na masu zaɓe su duba abun da ya fi zama a ala. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.